Allah ki haƙuri. Ah! Eh, wannan wata irin masifa ce. Masifa? Ga masifa nan a tsaye? Zan miki dukan tsiya sannan fitar da ke daga cikin gidan nan wallahi yau ba wanda isa ya hana damo ka kaiwa ga harawa. Ba zan fita daga cikin gidan nan ba sai na tara maka jama'an anguwan nan gabaki ɗaya sun san halin da kake ciki sa'an nan na biya gidan rediyo na je na faɗa kowa ya sani daga nan na wuce kotu. na je na kai karanka babu wata amarya da za ta iya zama satin ta biyu ba da jikanta a matsayin amarya ba wai dan kawai ta taya uwar gidanta wanda ta hargitsa mara taron bikinta ba zai yiwu ba jan lalle amar ya sa kansa a cikin fitina tsoho budurwata ce wacce ban aure ta ba kin ko aure mamaki ai kuwa zan hargitsa gidan nan sa'annan nan na hargitsa anguwan nan gabaki daya har yaro da yake goye sai ya san abin da kuma ba kuma adalci ke karamin mara kunya ce in dai wajen aure ne bayan ke zai kara wata hadda da ke kina da balo a gurin shi kina da balo a gurin shi ya karo miki kishiya <laughs> when you set up a target to benefit from and it turns against you sarkata ta kwace min da ko dai sake ta ko kuma in tsine masa ke dalla rufe mun ba sakina wai rashin mutunci ke ji ne koya tashi tashi akan kujeran nan saboda ba kujerar sa bace ta wuce ai gare lalace kowa ma ya rasa ni ban kwaso masifa ba alheri na kwaso ka faɗi gaskiya ba kai ƙarya ba when irrational mind set out for the same goal wallahi hajiya auren ahmad ba daga allah ba ne wallahi daga shedan ne kin ga dakata sai dai in kece ce daga shedan ki ce gado uwarsa yayi dama ba a bashi tarbiyya ba me yake cewa idan ban zaga na je na saye gidan kuma na ba ku notice ba when spouses are at loggerheads with each other lalle wannan abin da muhimmanci yake hau na shi ake in kana so ka gan shi ka rufe idanka to wargida na kuma amarya ta haba sakina kin ce ne ni zaka cuta ni zaka yaudara kuma ka yi tunanin zaka sha a banza wato yau aka daura aurenka ko kana sauri zaka tafi wajen dina waye wannan macuci azalimi kawai na ɗauki kuɗi na na baka domin mu yi kasuwanci shine ka je kai aure da shi duk rashin mutuncin da kika yi min sai na mai da martani sai na gigita rayuwarki wallahi mu zuba na ce to shikenan da nan kashe ni kar ka daura min haki ka sa a dinga yi da ni a freedom ranar bikin ka na kashe ka ka bari dai tukunna ko eh shikenan zan kawo ta gidan ki abin da zan yi Mahmud kana manta haukana ne amma mu zuba Mia Enterprises returns with a sponsor saga. Musuba Mugani. worrisome, curiosity, jealousy, madness, meanness, anger, resentment. musu ba mu gani. Ai mutanen arziki su suke zaune a gidajen mazaje. The house is on fire. All of them are ready to die and none of them is willing to give up the struggle. Ba hakuri ne da ni ba yanzu na zan sake ni na dama. Watch and witness how this terrific drama unfolds in this most spousal saga. Mu zuba Akwai ranar da dan tirsasa miki durkusawa a gaba na. Duk ran da kika gani a kasan ki na durkusa, to durkusawa ne zan kwaso kafan ki in watsar da ki. Ƙarya kike yi. Karan kam din dangin ku. Wallahi babu wanda ya isa ya zubar da ni kasa. ko ba ki gane ni bane it's new it's hard it's entertaining it's informative it's a must watch mu zuba mu gani zo mu tafi a'a wallahi ba zai yi ba <laughs> jamila mahaifiyarka ta takura ta zo tana ta zagi na san abin da zan yi zan yi tuka hanci musu ba mu gani duk da ka shigo wallahi in ka shigo sai ne maka ido ah, executive producer ansari abdul qadir co-producer ustaz nasiru h duna story and screenplay ibrahim Birniwa assistant director aminu s bono muzuba mugani produced by the gentle giant producer abubakar bashir mashadda and directed by the perfectionist kamal s alkali ina so na faɗa miki abin da baki sani ba wannan macucin azalumin, da kuɗi na ya auro ki karke da maganar wani mata take faɗa kuɗi na ya karɓa naira miliyan biyu ya ce min za mu yi business tunda ko ya auro ki wani ya aurowa har sai lokacin da ka biya ni kuɗi na kafin za ta dawo matarka mu zuba mu gani hidden your screen soonest